Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna fara godiya ga Allah baraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Muna shaida cewa babu an bauta da gaskiya sai Allah. Muna kuma shaida cewa Annabi Muhammad kira da amincin Allah kara tabbata a gare shi da halayensa da sahabbansa da dukkan wani suka wannan tafarki na musulunci zuwa ranar sakamako ranar gobe kiyama yan uwa masu girma musulunci addini ne wanda yake tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu kuma ba tare da ko musulmi ne mutum ko ba musulmi ne ba dukiya abin tsarewa ne a addinin da musulunci haka uwa ubarai Allah ta'ala bai yadda a yi wasa da ran mutane ba domin shi kaɗai ya yi halitta babu wanda ya taimaka masa shi kaɗai ke da ɗanci da iko ya fidda rai ba ɗan adam ba da yawa ana sanar da irin yanayi da ake ciki a jihohinmu na arewa gabaki ɗaya musamman ma kuma a jihar borno da kuma abin da ya faru a garin auno wanda da yawa sun ji irin ta'asa da ta'addanci da kisa da ƙona rai da wuta da aka yi a wannan waje Allah ta baraka wata ala a cikin alƙur'ani mai girma yana gaya wa musulmai masu imani da alƙur'ani da cewa lallai shi Allah ya karanta ɗan adam ya ɗauke shi bisa wato ban ƙasa da kuma wato ainihin kan ruwa kuma ya azurta ɗan adam da zaɗa ɗan abinci kuma ya fifita ɗan adam a kan da yawa daga cikin abin da Allah ba da ta'ala ya halitta fifitawa dan adam idan ka dube shi da sauran halittu ka san Allah ta'ala ya yi mashi wato ainihin ɗaukaka ya mai baiwa ya mai karamci ko ba komai ya ba shi hankali ba kamar na dabbobi ba saka wannan ɗan adam kai abin girmamawa ne ba abin tozartawa ne ba ba abin walakantawa ne ba Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani kada ku dinga cin dukiyoyin ku tsakaninku da zalunci da rashin gaskiya sai dai kawai idan kuka kasuwanci tsakanin wane da wane ka sayar masa ya saya ya ci riba da yaddansa sai Allah ta'ala ce kar ku yaddan ku shi kawo ku lallai shi Allah ya kasance gare ku wato mai jin kai shi karan da ya halitta yana jin kan dan adam ina da kai da ba ka halicci komai ba ko kuda ba halitta ba amma ka cunna wa ɗan adam wuta abinda labarin da muka samu shine mota gaba ɗaya da mutane za a zuba mata fetur a samar wuta haka aka dinga kashe mutane magana cewa an kashe mutum talatin ko mutum ashirin wannan tatsuniya ne Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda ya aikata haka wato ya kashe rai bisa ƙiyayya da gaba da zalunci Allah ta'ala ce da sannu za mu sada shi da wutan jahannama kuma haka din ga Allah abu ne mai sauki sai Allah ta'ala ce idan kun nisanci manya-manyan kaba'irai bi ma'ana kashe dan adam babban kaba'iri idan kuka nisanci manya-manyan kaba'irai in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum idan kuka nisanci irin wa'annan miyagun ayyuka na kashe rai ba da dalili ba Allah ta'ala sai mu gafarta muku sauran kurakuran da aka kawo maganar rai sai aka mai da sauran zunubai kanana saboda kashe rai shi sa Allah ta'ala ke cewa azaban wanda ya kashe rai Allah ka ya san kai abin da ya taka da wanda ya kashe rai Allah ta'ala ce bisa dukiya yace kar ku dinga cin dukiyan ku tsakaninku da zalunci domin ku je wajen mahukunta ku ba su dan wani rashawa su ba ku gaskiya to za a sake wannan hukuncin gobe kiyama wajen Allah baraka a bakara aya ta 188 sa'an Allah ta'ala ce ya ku yan adam ta da kowa da kowa ya shiga ya ku yayan annabi adam ku riki wato kwalliya wajen bautan wajen masallaci wato idan ka je sallah sa'annan ka ci ka sha ku ci ku sha Allah ba ya san barna wajen cin abincin ka ma kai ka barna wato shi mai dukiyar karan kansa ba a ce ya barna ba ba ya dai barna ba in ya barna za a kama shi ina ga da ba naka ba ka kona idan ka dubi kocin abin da ya faru a auno wasu motocin wuta na da sun cinye ba ka iya gane wa irin mota akwai trailer na mai wanda shi ma dama wutan ne kuma an ƙara mai wuta shi sa Allah ce idan wani ya taɓa dukiya ma ba rai ba in ka ɗauki dukiyan wani aka tabbatar aka kawo ka kuliya Allah ta'ala ce wanda duk yayi sata da wacce ta yi sata ɓarawo da ɓarauniya ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aikata azaba da dan Allah tabaraka wa ta'ala gabanin su ko ba da Allah tabaraka wa ta'ala ba su ba shi Allah mubuwaye ne sa'an Allah mai hikima ga duk da Allah ta'ala yake kishin dan adam yake girmama dan adam amma bai yadda ya taɓa dukiyar wani ba idan ya taɓa kuma an yadda a kamo hannunsa a yanke wannan hannun wannan hannun da yake sata da shi idan ka je wajen dokokin turawa za su ce maka ai ai ai barnan hannu wannan hannun ina sa idan ba a yanke shi ba idan wani ya kashe wani bature sai ya ce maka dokansa na yanzu za a rasa biyu idan ba kashe wannan ba ina amfaninsa sa wanda zai je ya kashe mutane ya kashe ɗaya an yi asara an bashi ya ji ya kashe ɗari an bashi ɗan uwa masu girma wannan bala'i da muke ciki na kashe-kashen nan idan ka duba da kyau tsari ne babba ba wai tsari ne wanda yake dangane ba akwai miyagun mutane a cikin ƙasar nan wanda suke ɗaurewa abin gindi sa'an nan akwai na waje miyagu su ma wanda suna samun alfarma da wannan bala'i da muke ci kuma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi da ke wannan ƙasa ya sa dukkan mun fuskanci bangare guda kawai neman zaman lafiya saboda haka ba ci gaba ba wani ci gaba da an ɗan yi wata biyu shiru sai ka ji abin ya taso da an ɗan yi wata ɗaya sai ka ji abin ya taso za ka hankalin kowa mai son a cikin gaba yana wajen duk dukiyoyi duk hankali duk tunani ya koma kan wannan maganar ci gaba ko karatun al'umma ko ci gabanta duk ya tsaya can wannan shiri ne mummunan shi saka dole da tijai da manya-manyan malamai da manya-manyan 'yan boko da manya-manyan 'yan kasuwa da sarakunan mu ya zama dole a yi zama wannan lamari idan aka bar shi ba zai taɓa tsayawa ba ba da ƙarshe saboda waɗansu suna moran abu suna jin daɗin abin da yake faruwa ana halaka mu ana kau da hankalin mu daga cigaba ana tonarta wanda za a tonarta ana kashe na kashewa su kuma suna cigaba da wannan muke ba da shawarwari a musulunce domin abin da ya faru a auren nan a lalle ya kamata ya ba mutum tunanin cewa lalle akwai da sisa akwai mummunan nufi wadda ta bayyana a wannan daman haka take a kowane yaushe amma a wannan ta bayyana karara shawari kamar haka dole jami'an tsaronmu da masu saka kaya da wanda ba su sakawa dole a samu alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu domin idan babu alaƙa dangantaka mai ƙarfi ba za a samu wato ainihin taimakekeniya na cimma burin maganin maki ba wannan gaba ya kamata shugabanni su duba da kyau shin wannan wato alaka na kudda kudda sanin me ake cikin kowane bangare yana nan ko akwai matsala dan alama yana nuna akwai matsala abu na biyu ya kamata ko kuma dole a saka bincike na kwakwam akan abin da ya faru a auren domin labarin da ke isan ma mutane shi sa kowa ya kasa haƙuri shi ne an bar mutane ba tsaro a lokacin ba tsaro wa'annan miyagun mutanen suka kawo hari suka kashe na kashewa suka ƙona na ƙonawa suka ɗabi na ɗiba suka tafi da shi babu kariya don da akwai kariya dole za ka ci an buga da suwa ne an kashe ne an yi kaza cikin 'yan tsaro ba wannan labarin ko ɗaya suna ka akwai matsala a nan akwai buƙatar bincike na gano me ya faru domin idan kullum ana wucewa ba a bincike to kashe mu za a ta yi ko da yaushe ai kwanaki gwamnan jihar Borno ya ce jami'an tsaro suna karɓar rashawa ya bi duniya an ji har yau baka ji komai kai ba ai ya kamata a fito a ce abin da faɗa ba daidai ba ne saboda gashi gashi gashi Ko kuma abin da faɗa daidai ne ko a hukunta wanda suke wannan aikin wannan shi ne magani amma babba irinsa wadda babu inda ake wannan barnar kamar ƙasarsa ya yi magana a ce an yi shi ba a ji komai ba akwai sakaci abu na uku akwai bukatar wayannan da ake ce ma NGO a kore su da ƙasar nan ba su da amfani ba su da amfani duk wayannan NGO wanda suka zo daga kasan waje masu yawo da fararen mota da jiniya babba a saman su suna suna magana da yan boko haram suna kai musu agaji ya kamata a kore su ba su da wani amfani Ya yi mutanen nan har yanzu suna cin abinci suna shan abin sha suna da magani suna da kulawa wa yake kai musu wa yake kai musu ya za a ce mutum yana sambisa an tsara wajen amma yana ci yana sha har yana da karfin da zai ɗauki mutane ya tafi da su me yake ba su ba su mutu ba me yake ci bai mutu ba shi wayannan mutanen suke da alaka da su kuma ga jiragen su da muka je Borno za gani a airport suna da jiragen su wanda suke tashi a ciki su je wajen ɗan ta'adda in ƙarya ne ka bincika da gani me yasa mutane za su kore yan Najeriya sa'an nan a bar wani mutum yana zuwa yana yana tattauna da su don me don me za a haka ina dalilin sa wannan alheri yake so da mu ko shari mutanen da aka ce terrorist ne ɗan ta'adda ne amma ana zama da su ana tattauna da su suna barna ƙasa tana ganin mutane suna zuwa da farin kunne suna abin da suka rama tare da su akwai bukata a kore su in ana son a tsaye da wannan matsala dole a kori duk wani duk wani bako kuma duk wani na ƙasa wanda ke taimako a bincike shi a gane me yake yi masu kuɗinmu musamman na jihar Borno wanda suke ba su gidaje manya-manya wanda ba a shiga gidajen a tabbatar da mai suke a ciki a hana su haya wanda aka bayar a tsinki alaƙa a biya su kudin su su koma kasashen su domin wannan daurin gindin da aka musu da ake ba su gidaje suna zama shi ma shari ne kuma ƙara kura wutan boko haram da ya ƙasar nan gwamnati da wannan abin da ya faru a auno ta buga a Najeriya duk wani matashi dan Najeriya wanda yake so ya bada ran sai je ya buga da wa'annan mutanen a ba shi daman a yi mai tani a tafi da shi a je a buga da shi ba wani maganar cewa sojoji ba su da yawa ko 'yan sanda ba su da yawa a fitar karara ce duk matashin da yake so ya ba da sunansa a yi mai tani wanda ya dace na ƙibin diga a je a samu wa'annan mutanen a yi maganin su maganar cewa ɗaya ana ta kallo ana ta hallaka mu ana ta raba mu ana duk ba ta taso ba duk wani matashi wanda yake so gwamnati ta faɗa ta faɗa da ƙarfin wuri an tana so a maganin wani lamarin a shugabanninmu sarakuna musamman da inda wannan abun ya shafa suna da rauni ya za a ce wa'annan 'yan ta'addan su baro inda suke kuma ina ne suke ba da jirgin sama suka tawo aunu aunu ba da kafa da bamura ko ba da motoci suka yi bai wa su ba kyashi ba ne ha su tawo wannan wajen a wani ba aljannu ba ne da ba za a ce an gan su ba da ba za a ce ba za a kalubalance su ba kai da ba za a ce alal al'abu a bada labarin inda su kama hanya cewa a watsi ba akwai akwai akwai rauni a nan wajen akwai rauni duk ƙauyukan da ke wannan wajen ai ba jinnu bane wa'annan mutanen ya yi za su kawo da inda suke su zo su wannan ɓarnan sa'annan su koma inda suke babu wani abin da aka yi dole wannan sai an gyara sa'annan mu sauran jama'a gaba gari mu gyara ayyukanmu wannan alama ce ta zunubanmu Allah ke ɗanɗana mana azaba tun adam kowa ya gyara halinsa domin idan Allah ya ga dama sai ɗanɗana mutane azaba a nan saboda ayyukansu da zinace-zinace da liwaɗi da yankan kai da zuwa wajen boka duk wa'annan kaba'irai ne wanda ke iya sa Allah ta'ala ya ta'addaba mu sai an ɗauki mataki na gyarawa domin Allah ba zai gyara mutane ba sai idan sun gyara kawunansu sa'ad da mu yau ta addu'a kar mu fita tsammani cewa ai da ya faru yanzu ma an sake kashewa a a ai ta addu'a ai ta addu'a kan a sassauta ai ta addu'a kuma ai ta hadawa da duk wanda ke da hannu a ciki daga cikin mu na ƙasa da yan tsaron da malaman da talakawa duk wanda yake da hannu Allah ta baraka ya mana maganin sa su kuma na waje daman suna da hannu daman ba sa saboda alheri wayannan abin da suke so daman kullum mu ci baya musamman mu musulmai mu da ake cewa ba mu da karatu mu da muke almajirai akan kwararo mu ne kaza kaza kuma an kawo da bala'in da zai sake mai da mu baya so da su wayannan na waje mu yi ta daga hannu muna ga ma Allah a cikin dare in mun yi azumi idan mun tashi cikin dare mun yi sallah mu ga ma Allah Allah wayannan mutanen kai ka san ka san su Allah ka tozarta su tun a duniya gabanin koma lahira Allah ka yi mana maganin shi Allah ka ba mu zaman lafiya